من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين باب سنة الجلوس في التشهد باب بيان أكان سنة زما وجن تهيا wa kana ummu dardai ummu dardai ta kasance ta ji suna zama fi salati haga sallarta jalisatar rajuli irin zamanin miji wa kana ta kasance faqihatan faqihata ta kasance malama ce wai wannan hadisi wanda ya kasance makafulu ne hadisi wannan na makafulu ne wanda Buhari radiyallahu anhu cikin littafin tarihi karami ya ruwaito ya roto wannan hadisi daga makahulu shi kuma wata makahulu wannan aikin ummu dadda'i na ya faɗi to wannan ummu da'i wace ummu da'i ce maluma suka ce wannan ummu da'i sugura ce ba kubura ba ce akwai ummu da'i a sugura akwai alkubura wannan sugura ce wadda kasance ta da ce ba sahabanya ba ce saboda makahulu bai yi zamani da sahabanya ba bai riske ta ba amma ya riske sugura wadda kasance ana ce mata ummu da'i to ita ya riska ita ga zaman ta ta hiya irin zaman maza ta kai to wannan a Buhari da ka hujja da wannan watan ya ka hujja da kaulin tabi'i maluma suka ce kauli na tabi'i in ya kadaitu da shi ko da bai kadaitu da shi ba lolan yu hadi ko da bai sa'a ma kauli na jumhur ba la yakunu hujjatan bai kasance hujja don haka wannan ummu da da'ira radiyallahu anha da an kace ta kasance tana zama irin zama na maza wajen sallah to wannan bai zama hujja saboda tabi'a ce duk kauli na tabi'i idan ya kaɗaitu da shi da bai saba ma jumhurin malumma ba ba zai kasance hujja ba da yake maluma kuma tare da wannan sun yi sabani ma akan kaulin sahabi idan sahabi yayi wani aiki ko hudu ni kaulin sa a masauran sahabbai shi yana kasancewa hujja ko bai kasancewa hujja to maluma sun yi sabani akan wannan don haka sai da ibn hajar al-asqalani ya ce to shi buhari ya kawo ya kawo wannan kauli na ummu dardai wannan hadisi na ta da kawo ya kawo shi na domin ta kauya ba zan shi kasance hujja gare shi ba haddasuna abdullahi ibn mallama alqanabi an malikin daga malikun an malikin daga malikun anatin an abdurrahman ibn alqasim ibn muhammad ibn abi an abdullahi ibn abdullahi daga abdullahi dan dan abdullahi annahu haqiqa shi a habarahu abdullahi watan a wannan abdullahi dan abdullahi ibn umar ne annahu haqiqa cewa shi abdullahi ibn umar a habarahu ya gaya ma dan shi abdullahi annahu kana ya kasance a a wannan annahu haƙiƙa cewa shi a habarahu watan kenan shi a abdullahi ibn umara abdullahi ibn abdullahi ibn umar a habarahu ya faɗa ma abdullahi ya faɗa ma abdurrahman ibn qasim annahu haƙiƙa cewa shi yara ya ga abdullahi bin umara ya ga abdullahi bin umar radiyallahu anhuma ya tarabba'u fi salati shina ta mace da cikin sallah shi abdullahi bin umara idza jalasa in ya zauna fa qultuhu fa fa'altuhu sai dai shi abdullahi dan dan shi ni ko sai ni aikata saboda na ga mahaihi na na aikatawa wa kana yawma idin hadisu sunni a wa ana na kasance yawma idin wannan lokacin hadisu sunni ban da shekaru da yawa wai ina karamin yaro da ni ga mahaihi na na aikatawa shi na ta mace la ni ma sai ni kama ta mace da cikin sallah fa na hani abdullahi ibn umar sai dai mahaihi na abdullahi ibn umar sai ya hane ni fa qala ce inna ha haqiqata inna ma sunnatu salati haqiqa sunnat sallah an tansiba rijlaka al-yumna ka kafa kafarka ta dama wata suniyal yusra wata suniyal yusra ka karkata da ta wannan ita ce sunna ta sallah yace abinda a sunna ta sallah inna sunnata salati inna ma sunnatu salati haqiqa sunna ta sallah ka inna ma lil hasari ya takaita sunna ta sallah takaitacciya an tansiba rijlaka al-yumna ka kafa kafarka ta dama wata suniyal yusra ka karkata da kafarka ta hagu wannan ita ce sunna wannan abin da malikun asai kenan ya tafi da yake ita watan a zama na tahiya malumma sun yi sabani akai ne zaman sallah malumma sun yi sabani akai ne har sabani guda uku wasu suka tahi akan wannan hadisi na Abdullahi ibn Umara wannan shi a ra'ayin malikun ibn radiyallahu anhu da shi da Isaqo da shi da malikun ibn radiyallahu anhu da Ibn Sirin da Nahabi su sun ka tahi akan wannan zama abinda as-sunna ga tahiya ta sallah ko zaman sallah an tansi rijlika al-yumna ka kafa kafa ta dama wata sunne li suraka karkata da kafa ka ta hagu fa qultu sai nace mishi innaka tabalu zalika naga kana ta mace la cikin sallah fa qala ce inna rijlayya haqiqa huwa na wadanga guda biyu la tahmilani ba su imini kafafun ga guda biyu la ta hamilani ba su iya ɗauka ta don haka ina ta mace la in zauna bisa gare su ba su imini saboda suna ciyo to wannan wannan hadisi dai kasance abinda ainihin shi Abdullahi ibn Umar yace a inna ma sunnatu salati yace sunna ta sallah idan sahabi yace sunna sunna wa shikamihi sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shikamihi wannan abin da yake ko kuma abin da ya manzo Allah ya aikata don haka ashe kenan kaga minna sunnati kaza hadisi na marfu'in fihi hukumu rabi ana bashi hukunci hadisi marfu'i sani to wannan ɗai kenan ko cikin hadisai masu bayani akan sifa ta zaman sallah mun samu hadisi guda wanda ya zo akan cewa duk gaba ɗaya zaman sallah da na farko da na biyu za ka kafa kafarka ta dama ka karkatar da kafarka ta hagu ba ka zauna a kanta ba idan ka kafa kafarka ta dama wacce su ne sai ka karkatar da alisura kafarka ta hagu in ka karkace ta sai shi kasance ka zauna akan mazamnarka ta hagu ba ka zauna akan kafarka ba wannan shi a ra'ayin malikun Anasin Anas sannan kuma shi a ra'ayin Ibn Sirina sannan kuma shi a ra'ayin Ibrahim Nahai daga cikin magabata mun samu mutum uku a sun kai akan wannan wannan shi a zama wanda muka yi malikiya dukkanin zaman su haka yake za su kafa kafar su ta dama su karkatar da kafar su hagu su zauna akan mazaunin su na hagu haka ne ko to shi na ce na ya hayyan bukairin qala allah allaisu an halidin an halidin an sa'idin an halidin an sa'idin an muhammadin abin halhala shi muhammadin abin halhala ya jiyo an muhammadin amrin ni a da'in wato wannan kenan man wafaka ismuhu ilma shahihi wanda suna ne suna malami ne sun ka dace kuma shi cikin abin da suka ce ma al-muttafiq wal mubtadiqu wanda ya kasance an ka samu dacewa ga sunan ɗaya an ka samu dacewa ga sunan uwaye an ka samu itiraki ga sunan kakanni an muhammad ibn amr ibn halhala an muhammad ibn amr ibn ada'in wa haddathnahu allaisu sannan wannan kuma shine dai wancan innadi na na yahyun bukairi wa haddathana allaisu laisu sa'adin ya gaya mini yace ya jiyo an yi zidan abi habibin Daga zidu ibn Abi Habibin wa Yazid ibn Muhammadin da zidu ibn Muhammadin dukkanin waɗannan sun jiyo an muhammadin ibn Halhala daga muhammadin ibn Halhalata shi kuma ta muhammadin ibn Halhala ya jiyo an muhammadin ibn Ada'in annahu kana ya kasance jalisan zabne ma'ana faranta da wasu jama'a min ashabin nabi cikin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa na mun ka ambaci salatin nabi sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala abu humaydin asaidiyu sai abu humaydin asaidiyu yace ana kuntu na kasance a hafazukum na hi ku tsarewa li salati rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ga sallah ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce ra'aituhu na ga manzon Allah idza kabbara in yayi kabbara jalasa shina ja'ala shina sanyawa da hannuwa ne hiza a manki bai hidabra da ka hadin ne ne wa iza raka in yayi ruku'i am kana dai shina aza hannuwa ne min ruku tai akan ya ne summa sa'annan hasara shitan kwarar da zahar hube ne fa iza rafa in ya dago kai ne istawa shina daidaita hatta ya udu kullu faqarin har kowace gaba ta ta tsara tai hatta ya uda kullu qafarin har kowace tsara ta koma wurin zamanta hatta ya uda kullu kafarin makanahu sai kowace tsara ta bai ta koma wurin zamanta fa idza sajida in yayi sajida wa da yadayhi shida azhazuwa ne idan yayi sajida wa da yadayhi kina aza hannuwa ne gaira mutarishin ba mai shin hida su ba wala qabidihi ma sannan ba mai damke su ba wasta qabala bi adarati asabi irjilihi alqiblata wasta qabala sai shi fuskanci alqiblata alqibla bi adarati da karshen asabi ya tsunar jilaihi kafafu ne watan wannan sifa ta sallah kenan fa idza jalasa in ya zauna fi raka'atayn ga raka'a biyu jalasa ala rijlihi al-yusra kina zama akan kafa ta ta hagu wanda sabalu na shi kafa ta dama wannan ya saba ma a hadisin da ya gabata wance ne ga duk gaba ɗaya kina kafa ta dama shi karkata da ta hagu nan kuma zama ne na farko jalasa zai zauna ala rijlihi al-yusra akan kafa ta ta hagu wanda sabalu na shi kafa ta dama wannan shi kuma wannan sifa ta zama shi na azzaɓin shafi'i radiyallahu anhu da ahmadun hambalin da ya saƙo yin rahawaihi da shafi'i da ahmadun hambalin da ya saƙo yin rahawaihi sun zaɓi wannan zama ɗin wa idza jalasa in ya zauna fi raka'a raka'atul akhirati ga raka'a ta karshe qaddama rijlahu alisura sai shi gabatar da kafa ta ta dama wala sabal yumna da kaddama sai shi gabatar da rijlahu al-yusra kafar shi ta hagu wani saba sai shi kafa al-ukhra kafa ta ta dama sai shi kafa guda watan kenan kaga sifa ta farko irin sifa ta hadisin Abdullahi bin Umara amma nan karshe ya bambanta ga karshe kawai ga karshe sun dace da farko ba su dace ba watan ga zama na farko zai kafa kafa ta ta dama shi zamna akan kafa hagu ga zama na ƙarshe zai kafa kafar dama shi karkatar da kafa hagu shi zamna akan mazauna ta hagu an gane wannan ko to wannan shi a sifa ta zama na sallah wanda Abu Humaydin asa ya rubuta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan bisa gare shi Shafi'i radiyallahu anhu ya tafi da shi da Ahmadu da Hanbalin da ya saba Ibn Rahawayhi muna da nawa kenan muna da biyu kenan ko to saura zama guda wanda ya kasance shi kuma ra'ayin abu fana ra'ayin abu hanifa ne da shi da sufyan sauri da abu hanifa da sufyan sauri su kuma sun tafi akan cewa zaman sallah dukkani ne kamar mai riwaya ta abu humaida asa'idi ta farko watan zai kafa kafa ta ta dama shi zamna akan shi zamna akan kafa ta ta hagu wannan shi hadisi na wa'idun hujirin wa'idun hujirin radiyallahu anhu yace na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi na sallah zai kafa kafa ta ta dama shi zamna akan kafa ta ta hagu yanzu mun samu sifa uku kenan ko sifa ta farko hadisi na Abdullahi bin Umar zai kasance zai kafa kafa ta ta dama a shi karkatar da kafa ta hagu ba zai zamna akan ta ba zai zamna akan mazanna ta hagu sifa ta biyu hadisi na Abu Humayd a hadisi na wannan Abu Humayd a Sa'idi wanda ya roce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance in shi na sallah idan ya zo wajen zama na tahiya tahiya ta farko zai kafa kafa ta ta dama ya zauna akan kafa ta ta hagu tahiya ta ta biyu zai kafa kafa ta ta dama ya zauna wata shi fitar da kafa ta ta hagu zai zauna akan ta ba wannan ita ita an riwaya ta wannan Abu al Sa'idi wannan ita a ta Shafi'i da Ahmadu Hanbalin da Isa ibn Rahawayhi ita kuma ta masaba ta Abu Hanifa radiyallahu anhu da shi da Sufyan Sauri su ko sun tafi akan zama na sallah dukkani ne ana yi ne wata a kafa kafa ta dama a zamna akan kafa hagu wannan shi a hadisi wanda wa in nuna hijirin ya rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama muna da nawa kenan muna da uku kenan ko kuma duk akwai masu wannan don haka ashe kenan kaga duk wanda kai daidai kake nazkuru al-hilafa lil ihtilafi nazkuru al-hilafa lil ihtilafi la lil ihtilafi muna ambaton sabani domin a samu haɗuwar kawuna ba don a samu rabuwar kawuna ba to bayan wannan kuma sai sifa ta ƙarshe ko kuma sifa ta hudu wanda ya kasance shine tarabbu'i shin cikin magabata akwai masu samu tela ko ba masu samu tela to sai ibnu abdulbari annabi radiyallahu anhu abinda imamu abinda wannan ibnu hadirin ya ruwaito daga gare shi cikin ainihin littafin shi fatahul bari abinda ya ruwaito daga ibnu adubari a namari ce maluma ba su yi saɓani ba maluma sun yi a akan zama na ta macela ga sallar nafila ko farilla amma haka wanda kasance mara lahiya ne an yi saɓani shi mara lahiya ga nafila ya samu shi ta macela ko bai samu shi ta macela ba sannan kuma ainihin ga sallah ce ta farilla samu shi ta macela ko bai samu shi ta macela ba sai suka ce to ga sallah ta nafila da wanda an mai lahiya da wanda ba mai lahiya ba kowa ya samu shi ta mace la wajen sallah in shi na so wajen zaman sallah shi kuma mara lahiya an yarda mai ko ga nafila ko ga farilla ya samu shi ta mace la sai in hajjina sai dai shi in hajjina alqalani ya hikaitu qauli na ibnu adubari annamari yace amma dukkanin ma sun yi ijma'i akan cewa ba a zama na ta mace la ga sallah ta farilla duk wanda Allah ya lau ba zai na zama na ta mace la ga sallah ta wannan abin da hakaito ke na ijma'i amma wannan ibnu battalin cikin sharhi na sahihul buhari yace maluma sun yi sabani akwai wani son ka cewa anta muhayyirun tana da zabi in ka so kai ta da in ka so kuma kai ɗaya eh, daga cikin wannan wayoyin da an ka ambata yace daga cikin ambaci ah, halaku daga cikin halafa wanda kasance na irin wannan zama ta la ya ka Abdullahi ibn Umara bayan ya ka Abdullahi ibn Umara ya ka Abdullahi ibn Abbas bayan ka Abdullahi ibn Abbas ya kawo su daga cikin malumma irin su adamu irin su wannan adamu na Abi Rabahin ko kuma adamu al-Furatani ya kawo irin irin su wanda kasance suna zama ta da cikin sallah bayan ya kawo wannan sai to amma shi Abdullahi ibn Mas'ud abinda Abdullahi ibn Mas'ud yace yace ni kan wallahi in zamna akan durar watsai masu zahi in yi zama na sallah ya himin akan in yi ta mace da to bayan wannan kuma sai kasance akwai daga cikin sahabbai da yake an kawo ummu da da'ira an anha da kasance tabi'a ce ta kasance tana zama irin zama na maza wajen sallarta sai ɗaya wasu daga cikin salafu suka ce sun hikaito daga kauli na magabata ko kuma sun hikaito daga magabata magabata sun kasance suna umarnin mata inda zama su yi zama na sallah amma na ta mace na sai ce kun bayan wannan kuma an ruwaito daga safiya radiyallahu anha zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam ta kasance in ta zanna zaman sallah zaman ta bace da tafi ba zama take irin maza ba don haka shi kenan kaga wata muna da sifa kenan sifa hudu ta zama zama na farko shine riwaya ta Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhu zama na biyu shine riwaya ta wannan Abu Abu Humayd al-Sa'idi zama na uku shine riwaya ta Wa'idun Hujrin kuma kowanne su akwai wani sun kace akai ne mu bayanin su don haka ga duk wanda ka doka yayi babu sabani akan wannan duk wanda ka doka ka sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الله يسوع muke hmm? to mai Allah yasu laisu ya ji yazid ibn habibin wa yazid wa ibn halhala annabi ada'in annabi ada'in wa qala abu salih abu salih yace ana ce mishi katibul laysi ana laysi ya rawaito daga laysu kullu faqarin watan hatta ya oda kullu faqarin hakko wani hakko wani a gado na tsara shi koma wurin zamanai duk gado na tsara ko wani su shi kasance ya koma wurin zamanai wa qala ibn mubaraki shi kuma watan ibn mubaraki yace an ya hayamni ayyuba ya rawaito daga hayamni ayyuba qala ce hadathani yazid ibn abi habibin anna muhammad ibn amrin hu ya gaya mishi kullu faqarin ko kullu faqarin duk dai da taqdimin fa'i al qati akwai son kace kullu qafarin to kullu qafarin an ce tasifi na dan abin da take fiqaru take tsara don haka mai ciwon tsara ana ce mishi alfaqiru alfaqiru ba alqafiru ba ana ce mai ciwon tsara alfaqiru wani ciwon tsara shi kai wani faqirun na ai kaga hatta da kullu qafarin har kowane gado na tsada ko kuma kowane kashi na tsada shi koma wurin zamanai babu mallan yana tashi fudal awwal wajiban bai mai bayani akan wanda ya ga tahiya ta farko ba wajibi bace la'annan nabiyya saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kama min raka'ataini ya tashi daga raka'a biyu ya yaje bai dawo ba ashe da farilla ta ko da ya dawo da ayi mai tasbihi don haka Buhari ya ta akan cewa tahiya dai ba wajibi ba ce to wannan kauli shine kauli da fuka hawal amsari dukkanin maluma na duniya gaba ɗai sun tahi akan cewa zam dun tahi akan cewa tahiya ba wajibi ba ce minhum a shafi'i a minhum abu hanifa radiyallahu anhu wa malikun anas wa shafi'i wa shafi'i wa ishaq ibn rahawayhi da dukkanin dai sauran maluma na duniya sun tahi akan cewa zaman tahiya zaman tahiya a tahiya ba wajibi ba ce tahiya sunna ce daga cikin sunonin sallah ba wajibi ce daga cikin wajibin sallah don hakan ga bisa ga wannan maluma sun ka tai akan wannan amma ban da malami guda wannan ra'ayi na cewa ainihin tashahhud ba wajibi bace shine ra'ayi na Abu Hanifa shine ra'ayi na Malik Anas shine ra'ayi na Shafi'i shine ra'ayi na Isa ibn Rahawayhi shine ra'ayi na Laysun Sa'id al-Misri Shi ra'ina ra'ayi na wannan da sauri sun tahi ne su akan cewa a hudu wajibin laisa bi wajibin ce ko kuma bi wajibin ba wajibi bace ilafan li ahmad ibn hanbal radiyallahu anhu sabani ahmad ahmad ibn hanbal ya tahi akan cewa a tahiya wajibi ce tahiya ta sallah wajibi ce yace saboda manzon Allah ya koya masa habbai ita allama nan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam a tashahuda kama yu'allimuna al-fatiha ya koya mana ta hiyawa da ya koya mana fatiha don haka ta wajibi kenan amma wannan ra'ayin shi na shi kadai dukkanin sauran maluma ba su yi akan wannan ba hadisna abu yamani qala ahbarana shu'aibun huwa ibnu abi hamza an az-zuhri qala hadathani abdurrahman al hurmas. maula bani maula bani wa qala marata wani lokaci yace ce maula hmm? ba ne abdul Mutsalibi wa qala marata wani lokaci kuma yace maula rabi a tamnal harisi anna abdullahi ibn buhaina haqiqa abdullahi ibn buhaina wa huwa min azda shanu'ata shina cikin kabila na azda shanu'a wa huwa halifun libani abdi munafin ya kasance watan a ainihin dan jinga shi aka ce mahalifun dan jinga ne libani abdu libani abdu munafin gabanin abdu munafin wa kana ya kasance min ashabin nabiyyi shina cikin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace annan nabiyya haqiqa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama salla bihim az-zuhra ya mu sallata az-zuhr fa qama manzon Allah ya miƙe min raka'atayn ga raka'a biyu al-ula na farko fa na jalib bai zauna ba fa lam jalib bai zauna ba Faƙaman nasu mutane sun ka miƙe ma'ahu tare da shi hatta idza qada salata sai da manzon Allah ya ƙara sallah tai zaren nasu mutane sun ka jira tallimahu sallama ba tai kabbar sai kabbara wa jalisun shi a zamne fa sajada ta sai ni ya yayi sajada sajada biyu qabla gabanin ayyukan sallama ya sallama su masa annabi sallama ya sallama wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ya yi wannan saboda mi saboda ya bar zaman tahiya ya bar tahiya da zaman tahiya don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kaula gabanin ya sallama ashe kenan kaga da wajibi na wajibi kuma kaula ba ta isan mai duk wanda bar wajibi babu abin da ka isan mai in ba shi zo da shi ba in ya zo da abin da ba shi ba sallah ba ta yi ba don haka ashe kenan kaga tahiya ba wajibi bace tahiya sunna ce daga cikin sunnoni sallah ba wajibi bace daga cikin wajibai na sallah babu tashahudi fil ula bai mai bayanin akan tahiyatul ula ayatul jalsatul ula ga zama na farko min sulasiyya aw ruba'iyya daga ainihin sallah wadda kasance mai raka'a uku ce ko sallah mai raka'a hudu to jalsatul ula zama na farko ya mi a matsayi ne shine ce babu tashahudi babu mai bayani akan yin tahiyatul ula أي في الجلسة الأولى من الثلاثية أو الرباعية حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر هو ابن مدر أن آه جعفر بن ربيعة أن الأعرج دق أعرج أن عبد الله بن مالك بن بحينا قال ce salla bina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya mana sallah a zuhur sallah ta azhur fa qama miqe fa alaihi julusun zama ya a kai ne bai yi ba bisa ga wannan shafi bisa ga wannan Ahmadu bin Hanbal yace akan cewa zama wajibi na fa alaihi julusun saboda zama ya wajaba akan ne bai shi ba falamma kana fi ahil salatihi lokacin da kasance karshen sallah tai sajada sajada tai ni yayi sajada sajada guda biyu hujjar su shira zamne wato kenan kaga babu tashahudi fil ula me an matsayin tahiyya ta farko idan aka barta wasu maluma suka ce in yi bar tahiyya ta farko ya bar wajibi wannan shi a kauli na Ahmad bin Hanbal radiyallahu anhu yace saboda me saboda sallah raka'a biyu an ka fallanta ta sadda an ka fallanta sallah raka'a biyu in an kai raka'a biyu sai an zamna ashe kenan ba tsaya aka yanta ba ba tsaya ka kare ta zaune a kare ta ashe kare ta zaune wajibi na tunda kare ta zaune wajibi na ashe kenan wajiba wajibata bisa ga wannan ya doka babu tashahudu fil ahirati ba mai bayani akan tahiya fil ahirati أي في الجلسة الأخيرة كزمان قرشي حدثنا أبو نعيم قال حدثنا لا أمشو عن شقيق ابن سلمى قال قال عبد الله عبد الله بن مسعود يتي كنا من كسنce idza sallaina in mun kai sallah halfan nabi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kunna muna cewa assalamu ala jibrila aminci tabbata akan jibrilu wa mika'il mika'ilu assalamu ala fulani aminci tabbata ga wani wa fulanin da wani ya anuna al wai mala'iku amince shi tabbata ga mala'iki wani amince shi tabbata ga mala'iki wani amince shi tabbata ga mala'iki wani faltafata ila yana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ji wadi be mu lokacin da kayo sallah kai fa qala ce inna allaha huwa salamu dan suna cewa assalamu alallahi salamu minna alallahi suna cewa ko kuma salamu la'a salamu alallahi aminci shi tabbata ga Allah sai ce inna allaha huwa salamu Allah fa shine aminci Allah fa shi ne aminci don haka ba a ce ma Allah assalamu ko kuma Allahu huwa salamu inna Allah huwa salamu Allah fa assalamu sunan shi ne assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina assalamu Allah alaina mai isan munana ko kuma assalamu alayka ayyuhan nabiyyu Allah mai isan mana ayyuhan nabiyyu ko kuma assalamu alayka ayyuhan nabiyyu gaisuwa ta tabbata gaisuwa ta tabbata maka ayyuhan nabiyyu duk wannan shan dokuwa don haka sai dai manzon Allah ya ce inna allaha huwa salamu Allah shine wanda ake kira assalamu fa idza salla ahadukum idan ɗaya daga cikin ku ya salla falle kulhi ce attahiyatu lillahi kalimomi masu nunin mulki sun tabbatar ma Allah wa salawatu salloli guda biyar na Allah ne wa salawatu alhamdulillahi salloli guda biyar Allah ɗaya aka wasu ba a wa kowa su wa ɗayyabatu wa ɗayyabatu ko wa dayyabatu sannan kuma a dayyabatu lillahi wa dayyabatu kalimomi masu dadi kalimomi masu kalimomi wa'anda lada suke da duwa lillahi sun tabbatar ma Allah wannan sun ce ya zama a ammu a ce kalimomi wa'anda kasance lada suna karuwa sun tabbatar ma Allah duk kalima mai kyawu Allahu alhayyu alqayyumu alaliyu alazimu duk dai wannan kalmomi na masu kyawu wa dayyabatu dukkanin kalimomi wa'anda kasance masu nuni ga mulki sun tabbatar ma Allah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu assalamu aminci tabbata alaiha gare ka ayyuhan nabiyyu ya kai annabi wa rahmatullahi da rahmatu Allah wa rahmatullahi da salamullahi tabbatan maka ko kuma ihsanullahi kyautatawa ta Allah ta tabbatar maka wa barakatuhu da dukkanin watan alherurukan shi su tabbatar maka assalamu alaina sannan aminci ya tabbatar muna wa ala da bayan Allah a salihina, wanda kasance ta alheri ne managarta ne fa innakum haqiqa cewa ku idza qultumuha idan kun ce, wa ala ibadillahi salihina asaba kullu abdillahi salihin tana samu dukkanin bawa wanda ya kasance na Allah ne salihun wanda ya kasance na kwarai ne fis sama'i wanda ke cikin samai wa alik wanda ke cikin kasai ashhadu Allah ilaha illallah ashhadu na shaidi Allah ilaha babu makincincin bauta illallah in ba Allah ba wa ashhadu na shaidi anna muhammadan haqiqa annabi muhammadu abduhu wani shine wa rasuluhu manzon shi ne babu du'a qabla salami ba mai bayani akan addu'a gabanin sallama Hmm? babu salami qabla a babu du'a kabla salami to wannan hiya ke na wadda muka kawo wadda a riwaya watan ta Abdullahi ibn Mas'udin akwai riwaya wadda kasance ta malikun ibn a wadda ya ruwaito min dariqi a Umar ibn Abi radiyallahu anhu bai da yawa farko in lokaci bai bari a ɗan ƙara. babu du'a ya ƙabla salami bai mai bayani akan addu'a gabanin sallama hadisna abu yamani huwa haka munu nafi'in qala habbar a a habar na shu'aibun huwa ibn abi hamzata an zuhuri daga zuhuri ƙala a habar na uwatun zubairi uwatun zubairi ya ga muna an an Aisha daga Aisha zawajin nabi matan manzo sallallahu alaihi wasallama ahbarahu ta ga mishi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hakika manzon Allah kana ya kasance da ushina addu'a fi salat cikin sallatai shina Allahumma ya Allah inni a'udhu bika ina roƙonka tsari min azabil qabri daga azaba ta qabri wa a'udhu bika ya Allah ina roƙonka tsari min fitnatil masih dajjali daga fitina ta shafaffe wanda kasance mai ajiya ɗaya ne mai ijo daya shine da shine ake ce ma almasihu wanda ya kasance shi na da ija guda na tsakiyar goshin shi ba nan take ba nan take ba ko kuma wanda ya kasance mai shafaffen ijiyar dama shi da ijiya ta hagu kawai manzo Allah ce ijiyar nan ma ta burtso ka annaha ina batun tamkawa kwara ta inabi ijiya guda gare shi amma ta hagu a awar ra'ayini a awar ra'ayina ko da suke cewa nan take abinda hadisi na manzo ya tabbatar suwa ijiya guda gare shi amma ta hagu ba ta damu ba don haka ake ce mishi almasihu wasu kuma suka ce ana ce mishi almasihu saboda shina yawace duniya cikin dan kankanin lokaci cikin kankanin kwanuka shina yawace duniya cikin kankanin lokaci duk zaga duniya gaba ɗaya da fitina shi don haka aka ce mishi almasihu dajjali bayan wannan sai manzo Allah ya ce wa a'udhu bika ina roƙonka tsari ya Allah min fitnatil mahaya daga fitina ta rayuwa wa fitnatil mamati da fitina kuma ta mutuwa Allahumma ya Allah inni a'udhu bika ina roƙonka tsari min al ma'asami daga zunubi wal magarabi wal magarabi da cin bashi ina roƙon ka tsare daga zunubi sannan kuma san da cin bashi fa qala lahu qa'ilun sai mai cewa ce mishi ma aka sarata ka yawaita ma tasta'izu min al magarami ma aka sarata mi yawaita wakka ma aka sara mi an mahi yawan ma tasta'izu min al magarami kullun kana roƙon tsare daga cin bashi fa qala ce inna rajula haqiqa mutun idza garima in yaci bashin da bai iya biya haddasa zai ba da labari wa kaza sai shi ƙarya yace zan biya lokaci kaza saboda ya ci abin da ƙarfi ne sai yace lokaci kaza zan biya haddasa zai ba da labarin lokacin biya wa zaba shi ƙarya wa wa'ada ce zo lokaci kaza ka karba wa halafa kuma ya saba mana a ashe kenan ka ga shigo cikin sifa ta munafikai saboda munafiki idza haddasa kaziba ko wa idza wa'ada ahlafa ashe kenan kaga don hakan ga shigo cikin sifa ta munafikai don haka manzo Allah kullun shi roƙon tsari daga ainihin nauyin bashi wannan bashi wanda baka iya biya ko kuma cin bashi da cin bashi wanda ya kasance ba ta hanyar halal ba ka amsu bashi amma domin kawai kai ka tama da shi ka ciccanye shi ba ciccenyewa da kasance ta dace da shari'a ba wannan shi aka ce ma magaram don haka manzo Allah kasance shi na roƙon sai daga irin wannan bashi din ba ainihin bashin da salihai ke ci ba salihi ya mutu shi da bukata ya zo ya ciyo bashi wannan bai da komi manzo sallallahu alaihi wasallam shi ma karbi bashi kuma an karba gare shi wa an zuhuri an yi ruwaya daga zuhuri kala yace ni urwatu anna aisha haqiqa aisha radiyallahu anha kala ta ce sami'tu rasulullahi naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yasta'izu shi na roƙon tsari fi salati cikin sallate min فتنة الدجال daga fitina ta حدثنا hadisna a min fitnatil dajjal daga fitina ta dajjal saboda fitinar dajjal fitina ce babban fitina wanda ya kasance an ce da ya bayyana rannan duniya sai ranar ta shekara مصيبة bata faɗi ba ana cikin musiba da fitina tashi dan fitina ne cikakke dan fitina sannan sai rana ta yi shekara ɗaya bata faɗi ba in shekara ɗaya ta faɗi sannan kuma in ta sake hitowa sai ta wata ɗaya bata faɗi ba in ta wata ɗaya ta faɗi in ta sai ta sati ɗaya bata faɗi ba sannan da attahiyya ta koma sauran tahiyya ta kwanukan duniya sahabbai suka ce manzo Allah in mun ka samu kamar cikin wannan lokacin ya zamu yi da sallan mu ya zamu yi da azumin mu sai manzo Allah ce in kun ka samu kanku cikin irin wannan lokacin in rayuwar ku ta kai wannan lokacin yadda za ku yi da sallar ku ku ce yanzu lokacin sallar azhar yayi sai a tashi ayi azhar yanzu la'asar ta yi a tashi ayi la'asar yanzu magriba ta yi a tashi ayi magriba yanzu ramadan ya kama a dauki azumi yanzu lokacin shan ruwa yayi a sha ruwa shekara guda na za ta yi bata faɗi ba حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الحيري عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر بن عن عبد الله an abi bakarin as-siddiq radiyallahu anhu annahu qala yace li rasulillahi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama watan abubakar radiyallahu anhu yace manzon Allah allimni du'a an ad'u bihi fi salati ka karantar da ni a addu'a da kasance zan yi ta cikin sallata ala ce kurka ce Allahumma inni zalamtu nafsi ka ce Allahumma ya Allah inni zalamtu nafsi na zalunci kaina zulman kasiran zalunci mai yawa ko zulman kabiran zalunci babba wala gafir zunuba ba mai gafarta zunubai illa anta in ba kai ba ya Allah fa gafirli Allah ha gafarta mini magafetan gafara mi in dika ka daga gunka warhamni Allah ka ji kaina innaka antar gafuru Allah kai ne mai gafara arhimu kai ne mai jinkai alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadiba misbahu rawi والأب عن بنيه كالعباس عن فضل وغيره في الناس ما جاءت الحنان والمنان أي أن علي من أجيب الثاني وأقل ما حدث بناته أن أمهات جاء في آتيته الآباء أن الأمناء وأكسهم الآباء riwaya uwaye an al'amna daga ayyansu ya kasance uba shi riwaya hadisi ga dan shi wa aka su ko kuma tan sun koye ne abinda sun koye ne daya su yi riwaya ga uwaye to wannan shi adda yawa na farko wal abu uba an banihi shirwa daga ƴaƴa ne kal abbasi tamka abbasu an falalin daga falalin abbasin abbasu ya yi riwaya watan an an imnihi falalin abbasin radiyallahu anhu ga ga ga sifata ga sifata haddin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma sifata jami'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce manzon Allah ya kasance jama'a bainas salatayn bil muzdalifati manzon Allah ya jami'i tsakanin sallah biyu abin na muzdalifa wannan ita ai riwaya ta Abbasu an ibnihi falalin Abbasin ko kuma ta riwaya ta wannan a wa ibn Dawuda an ibnihi Bakar ibn Wa'il wa ibn Dawuda yayi riwaya an ibnihi bakar ibn wa'ilin shi kuma bakar ibn wa'ilin daga wannan ana zuhuri daga zuhuri shi kuma zuhuri an anasin daga anas shi kuma anas ya ce annan nabiya sallallahu alaihi wasallam hakika manzon Allah aulama ala safiya yawa matar shi safiya walima bisa wiƙin watamrin da dabino da gari wannan hadisi ne wanda ya kasance wa'ilin da dawuda yayyo riwaya an ibn hibakar ibn wa'ilin daga dan shi bakar ibn wa'ilin shi kuma dan shi bakar ibn ma'il ne yayi riwaya an zuhuri daga zuhuri shi kuma zuhuri an anas wannan ita aka ce ma riwayatul aba'i an al-amna'i ko kuma a riwaya ta riwaya ta ainihin wannan kamar haka da yake akwai riwaya wadda kasance a uwaye sun yi riwaya da ƴaƴansu hanyoyi masu yawa kusan maluma sun kididdige su inda ya kasance ubayar ya hadisi guda ga dan shi ko kuma inda ubayar ya hadisi biyu ga dan shi ko kuma inda ubayar ya hadisi har kusan shi daga dan shi duk dai maluma sun kididdige wannan to wannan ita aka ce ma riwayatul aba'i anil amna'i a fanni daban ne wannan nau'i daban ne to wa aka so abinda asan koyan shi kuma riwayatul amna'i anil aba'i riwayatul amna'i riwaya ta yaya anil amna'i daga ainihin anil aba'i daga iyayensu riwayatul amna ya abai to shi na ce wannan an fadar da magari hifin nasu ko wal abu an banihi wal abu uba an banihi daga ya'ya ne kal abbasi tamka abbasu an fadar daga daga fadlun abbasin wa gairihi haka nan wani fil nasu cikin mutane wato shine wa ibn dawuda an ibn bakar ibn wa'il wa qalla ma ka haddatha banatun an ummahatin ku ma jaa ma jaa fil hannani wal mannani ai an aliyin min ajibi sani ma ja'a fil hannani abin da zo fil hannani war mannani watan ai an aliyin daga aliyu min ajibi sani shina cikin mai ban mamaki na biyu abinda annabi din nan shine riwayatul amna ya anil abai to akwai riwaya wadda an koyo daga Ali Abi Talib wanda yayi riwaya abin da ce samitu abi ya qulu shi kuma ce samitu abi ya qulu shi ko ce samitu abi ya qulu sai da kidi daga uba har takwas sannan kai ga Ali Abi Talib radiyallahu anhu ya tambaye Aliyu Abi Talib an tambaye shi an al-hannani wal mannani fa qala al-hannanu man yuqbilu ala ma arada anhu wanda ka fuskanto wanda ka kauce mishi wal mannanu man yabda'u bin nawali qabla su'ali wanda aka ce ma al mannanu wanda ka baka kyauta tun baka roke shi ba ainihin ajili tani ko kina cikin mai ban mamaki na biyu wa qalla ma ka haddasa banatu an ummahatin wa qalla ya karamta ma ka haddasa banatu to wannan wanda an karwato kenan fulanun an abihi mun kare da wannan ko sannan fulanun an abihi an jaddihi kamar bahadun hakimin an abihi an jaddihi ko kuma amrun sha'ibin an abihi an jaddihi wanda ya kasance da ya yi ruwaya daga uba shi kuma uba ya yi ruwaya daga mahaifi ne bahadun hakimin an abihi daga mahaifi ne hakimu an jaddihi da kaka ne ma'awiya ko kuma amrun sha'ibin an abihi daga mahaihi ne shu'aibu a shi kuma shu'aibu an abihi daga mahaihi ne muhammadu ibn abdullahi ibn abrin a muhammadu ibn abdullahi ibn abrin al-ati radiyallahu anhu to shi ne ce to wannan shi adda yawa fulanu an abihi an jaddihi bahadun hakimin an abihi an jaddihi amrun shu'aibin an abihi an jaddihi shi adda yawa to muna samun fulanatun an ha an jaddatiha ko ba a samu to shi ne ce wa kalla ya karamta ma ka haddasa banatun abinda ‘ya'ya mata sun karweto an umma hatin daga iyayensu daga iyayensu mata ma ja abinda zai ke watan fi a taitu hadisi na a taitu watan wannan hadisi na wanda ya kasance abu dawud ya roito shi daga daga hanya ta wannan daga hanya ta wannan abdul majidi hanya ta abdul majidi shi kuma abdul majidi ya roito wannan hadisi daga janubu bintu numaylata a ita kuma ta yi riwaya hadisin wannan daga ainihin uwarta wadda aka ce masauratu bintu jabirin ita kuma wata sauratu bintu jabirin ta yi riwaya wannan hadisi daga ainihin watan uwarta wadda aka ce latu. bintu asmara ibn mudarrisin bintu shi a shi kuma ta ibn mudarrisin nazo inda manzo Allah da ni wa manzo Allah sai yace man sabaqa ila ma lan duk wanda ya riga ila ma lan yazbik ilaihi ga wani abu wanda musulmi bai riga shi ba gare shi ba wa huwa lahu nashina to wannan sai bai haƙi yace ya ani shina nuhi fi ihya al mawati da magana akan rayar da ƙasa idan ka zo cikin jeji ka zo cikin daji ka esku daji gashi nan ka gyara wuri ka shirya wurin noma to ka zo daga baya kai adda wannan wurin ba nashi bane haka nan kuma idan ka zo cikin daji ka esku itace na fakare ka esku koren ice tsaye ka zo sama da gatarinka to ba wanda ka hawa sai ka kare kare ka shi sannan shi hawo haka kuma in ka zo ka cimma wurin kiwo kana da dabbobinka da ka zo sai ka isko ga ciyawa nan wani wuri sai ka riga wasu zuwa to ka zo daga baya ba zai amfani da wurin nan ba sai kai ka kare haka in mashaya ce in kai daga kowa zuwa sai ka sha sannan kowa ya sha to shi na mazo Allah ce wa tamman sabaka ila ma lan yuzbik ilaihi muzlimun lakum in ji wannan samar ibn mudarris yace a taitu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bai'atuhu nazo inda manzo Allah ne mai a shi ce qala fi a taitu ma jaa yace yace ni wa qalla ma haddasa banatun wa qalla ya karanta ma haddasa banatun abinda ƴaƴa mata sun kareto an umma hatin daga iyayensu mata shine ce jaa fi a ya zo cikin watan a taitu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa bai'atuhu alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam adiba adiba usuluddin bugatul ihwan shahi na takwas al'alamu mutagayyirun na zamu tashi ko mun yi bayani Wani da ولذا بدا المصنف رحمه الله تعالى بقوله العالم من عرشه الى فرشه حادث وثانئه ta'ala wa hadha مرتب min muqaddamataini sugura wa kubura wannan an tsara shi akan muqaddama guda biyu muqaddama sugura da kubura fal mujtamilatu ala al mahkumi alaihi wadda ke ta tattara akan al mahkumu alaihi wanda an kai wanda an kai hukunci akan shi ana kiranta sugura wal mujtamilatu ala al mahkumi bihi wadda ta tattara akan mahkumun bihi ana kiranta kubura wal mukarraru bayan muqaddama tayni shi kuma abin da kasance ya kai tsakanin muqaddamomin ga guda biyu don shi kuma ya fadi Musamman ana kiran shi al-haddul awsat wa huwa al-mahmulu shine ainihin a labari ta sugura ga jumla sugura al-mawdu'u shine mubtada fil kubura ga jumla kubura wa misalu zalika abinda a misalin wannan fi ma ga abin da ke zuwa al'alamu mutagayyirun al'alamu maudu'un shine ke da maudu'i mutagayyirun shi kuma mahamulun shine ke da mahamuli al'alamu maudu'un shi ake ce da mutagayyirun shi kuma shi ake ce mahamuli shi ake kira labari masu man mandaki su ce maudu'i ga mutada su ce mahamuli ga labari masu na su ce mutada wajen maudu'i mahamuli su kuma ce mishi labari an gano wannan ko sai ce wa kullu mutagayyirin hadisun wa kullu mutagayyirin dukkan abin da kasance mai canji hadisun farare ne ko mi ke canji farare ne to kullu mutagayyirin nan shine maudu'i wanda yake can mahmuli ne hadisun shi kuma shi Allah bari an gano wannan ko to al'alam mutagayyirun al mahkumu alaihi abinda an yanke hukunci akai ne yusuf ma ana kiran shi muqaddamatan sugura muqaddama karama shine al'alam wa kullu mutagayyirin hadisun almahkumu bihi abinda an kai hukunci akan shi yusamma ana ce mishi muqaddamatan kubura muqaddama kubura shine hadisun bayani shi na zuwa al'alamu mutagayyirun mun gano wannan ko nan al'alamu mahkumu alaihi ne shine ake ce ma muqaddama gura wa kullu mutagayyirin hadisun shi kuma wannan hadisun shi aka ce ma al-mahkum bihi yusamma muqaddamatan kubura ana kiran shi muqaddama kubura jumla wannan muqaddama kubura ta farko jumla wannan ta biyu muqaddama kubura jumla da tana dauke da mahkumun alaihi ita muke kira muqaddama kubura jumla da kasance tana dauke da mahkumun bihi ita ake kira muqaddama kubura al'alam mutagayyirun wa kullu mutagayyirin hadisun al'alamu mutada'un mawdu'un mutagayyirun mahamulun to mutagayyirun din nan shi suka ce ma Alhadul awsatu mukarrarun ya kunkumta don haka sakirun ya fadi wa kullu mutagayyirin kaga da aka ce mutagayyirun kullu mutagayyirin wa kullu mutagayyirin din nan shi ko shine Alhadul awsatu shi ma mukarrarun ya kunkumta sakirun ya fadi an gano wannan ko to yanzu in mun haka da mutagayyirun wa kullu mutagayyirin ya jumla mu za ta komawa al'alamu hadisun wayan tiju sai shi ba mu natija abinda ke fita nan ga al'alamu hadisun to nan ga sai kasance masu mantiki da masu usulul fiqhi masu mantiki suna ce ma al-mukarraru al-haddul awsat su kuma masu usulul fiqhi suna ce ma al-mukarraru al-illatu wa yusammuna al-mukarrar al ana ce ma al-mukarrar al ana ce mishi illa walau qila laka da an ce maka lima hakamta alal alami bil hudusi lima hakamta alal alami bil hudusi don me kai yanke hukunci nan abinda mun ce al'alamu hadisun ko lima hakamta don me kai yanke hukunci alal alami akan alam bil hudusi akan cewa hadisun ne sai ka ce li'annahu mutagayyirun saboda mai canji ne ko lima hakamta alal alami bil hudusi lima hakamta don me ka yanke hukunci alal alami akan halittu bil hudusi da faruwa qulta li'annahu mutagayyirun don canji ya kai wa kullu mutagayyirin hadisun duk kuma abin da ka canji farare ne to don hakan ga wasan ma kullu ma jara majaral alami mahkuma alaihi wa yusamma kullu ma jara majaral alam mahkumun alaihi wa yusamma kullu ma jara majaral hadis mahkuman bihi kullu ma jara majaral alam mahkumun alaihi kullu ma jara majaral hadis mahkuman bihi an gano wannan ko al'alamu mutagayyirun wa kullu mutagayyirin hadisun al'alamu halittu mutagayirin masu canji ne wa kullu mutagayirin don abin da ka canji hadisun fararre na ko al'alamu wannan shine maudu'i mutagayyirun shine mahamuli ko wa kullu mutagayirin hadisun wa kullu mutagayirin shine maudu'i hadisun shine mahmuli don hakan ga ashe kenan an katiba wal mujtamilu abin da wal mujtamilatu alal mahkumu alaihi sugura wal mujtamilatu ala mahkumi bihi kubura ko wal mukararu bayna muqaddamataini yusamma al al awsat saqidun zai fadi to bisa ga wannan hmm, sai ka ce annaru shay'un muhriqun annaru shay'un muhriqun wuta wani abu ne mai kuna wa kullu muhriqin duk abin da ke kuna lahudu hanun annaru shay'un muhriqun kaga annaru mubtada'un shay'un muhriqun shi Allah bari wa kullu muhriqin fa ya zama mubtada'un lahudu hanun ya zama labari to sai ka hidda sai ka hidda mukararun annaru shay'un muhriqun shay'un muhriqun wa kullu muhriqin in ka fishe shi wa yantiju annaru lahadu hanun ko to shi na shehu usman radiyallahu anhu ya ce al'alamu min arshihi ila furshihi hadisun wa sani'uhu Allah ta'ala a shekenan kaga al'alamu hadisun wa kullu hadisin lahu muhadisun al'alamu hadisun al'alamu hadisun al'alamu mawdu'un hadisun mahamulun wa kullu hadisin mawdu'un lahu muhdisun mahamulun sai mu hidda mukarrar ciki al'alamu hadisun wa kullu hadisin lahu muhdisun ashe hadisun wa kullu hadisin shi za mu hisuwa in muka hidda hadisun wa kullu muhdisin sai shi bamu al'alamu lahu muhdisun al'alamu hadisun wa kullu hadisin lahu muhdisun al'alamu lahu muhdisun sai mu ce al'alamu masnu'un wa kullu masnu'in lahu sani'un al'alamu lahu sani'un ko sai ka ce ana li sani'un al'alamu al'alamu hadisun wa kullu hadisin lahu muhdisun ana li muhdisun shi da shi Usman radiyallahu anhu yace wa sani'uhu Allah ta'ala al'alam min arshihi ila kurshihi hadisun wa sami'uhu Allah ta'ala al'alamu hadisun ashe kina al'alamu hadisun kaga cikin cikin wace jumla an kai sheshi cikin al'alamu mutagayyirun wa kullu mutagayyirin hadisun al'alamu hadisun shi kuma al'alamu hadisun wa kullu hadisin lahu muhdisun shi kuma shi an ka hidda wa sami'uhu Allah ta'ala a cikin shi an gano wannan ko to mu zuwa الدليل على حدوث العالم اني نعم، الحمد لله يا الحمد لله يا يكون يا اسا اعطانا Yeah. a sunan kabila ne halifu libani abdul nafi shi kuma kamar a ce baran suna shina barantaka gare su wannan yake assalamu alaikum don Allah malam muna roko a ruwa wannan da ke kambara magana ya bar kambaran nan saboda wasa na da suna Allah kun ji abinda malama ko kuma ɗalibai abokan karatu ke roƙo ga masu kabbara ko mai kabbara suna da shi shabbar kabbara saboda kabbara wasa ne da sunan Allah to kabbara dai ba wasa ne da sunan Allah ba ba shi zama wasa da sunan Allah sai dai manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi bayani lokacin da ya kasance sahabbai da aka dawo da yaƙi na haibara sun ha kasance idan suka hau tudu suna cewa Allahu akbar in suka sauko suna cewa Allahu akbar sai yace irba'u ala anfusikum ya ku jama'a irba'u ala anfusikum ku sassafta mu kawunan ku fa innakum ma a asamma ba ku kiran kuma wala ama ba ku kiran makahu fa innakum tad'una sami'an basiran kuna kiran wanda kasance mai ji ne mai gani ne don haka mai zikirin Allah ke sassafta shi kasa kasa ba ta daga mu da shi ba Allahu akbar zikirin Allah ne kuma wannan Allah aka shi ba wani ba don hakan ga duk mai zikirin Allah ya sassa shi kaɗan kaɗan kashi daga mura ce sama wannan nasifa ce aka yi ga masu tabbar a saurara a saurara bai kamata yana wasa da kabbara to an yi bayani dai game da sha'anin kabbara ita ah, kuma abinda annan ah, insha Allah amin sai sallam wanda ce to a malami ne ne hukuncin yin zikiri yin zikiri ana rawa ko kuma ana kide-kide wajen zikiri ko yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da to shi dai zikiri ana yi ne cikin natsuwa cikin kawaici cikin halwa da abin da ya kama da haka nan amma sa kayan a kiɗi da zikiri wannan haram ne ba za a sa kaya na kiɗi ba ga zikiri amma game da abin da shahi majalisi ko waƙi waƙi ne bin mazo sallallahu alaihi wasallama ba laihi da an sa wasu kaya na kiɗi kamar irin bandiri irin bandiri ana sa shi ga ainihin yabon mazo sallallahu alaihi wasallama saboda bayi waɗanda sun kai tsala albadar Allah na min saniyatul wada'i sun sa sun yi da bandiri sannan kuma ainihin bayi wanda suka yi ba waka ta hannu jawarin min banin najjari ya za muhammadun min jari su ma sun yi da kayan kiɗi kayan kiɗin nan amma bandiri ne ko kuma abin da shahi ce irin udu haka ana yi da udu kuma ana yi da bandiri amma ba za a yi da kayan kiɗi wanda ya kasance masu ɗauka hankali ba ne kamar irin su fiyano kamar da wannan mai azawajiru an yi da ka baya ya bayani ya ce duk kayan kiɗi wanda ya kasance na piano ne hakan ta cikin littafin shi ibnu hajar al-haytami cikin azawajiru an da ka baya nashi ya lazanta da piano ce duk kayan wasa irin na fiyano. haram na sauraren kuma haram na kiɗi da su ga dukkanin musulmi ce amma waƙar da mutum ka yi ki da gida zuwa gona ta yi kina wakai ne waƙa ko kowa wani waƙa wannan bai da komi kuma wannan shi usman bin fadiyo ta game da Allahu bi rahmatihi ya bayanuka akan waƙe waƙe wanda ya kasance suka halalta bai wanda ba su halalta ba waƙa ta yabon manzo sallallahu alaihi wasallam ta halalta ko da bandidi ko ba da bandidi ba waka ta yabon mutane ta halatta ko da bandidi ko ba da bandidi ba muddin dai wakar da za a yi ba waka ce wadda ke fidda mutane daga cikin wa Allah da'a ba ta zura mutane cikin aiki na sabo amma duk waka wadda kasance ana zaburar da mutane ga ayyuka na sabo da ita ko kuma ana fishe su daga cikin wa Allah da'a da ita to irin wannan waka ita aka haramta wannan yace yana tambaya a can mudi ce kala wa ahasibu kala ce wa ahasibu ina zaton shi duk an ce ahasibu ina zaton haka manzon Allah ya ce ko kuma ina zaton haka sahabi ya ce ya koma cewa yadda aka ce yadda awwalul qur'ana ya ta'awwala alqur'ana shina biyar umarni da Allah ba shi a cikin alqur'ani fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruhu ya koma shafu wa ana masu tasdiqu ruya ya ce ina ganin kamar fassara ce ga mafarkin shi saboda manzon Allah ya ce na ya mafarkin na ya sajada Allah tsini wal ma'i akan ruwa da laka to shi na kasance gabanin a ƙare sallah da manzon Allah ya roƙi da manzon Allah ya roƙi Allah sahabbai suka ce mun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sajada dugoshin shi da laka hancin shi da laka shine ce batuhu har mu haga laka ga wa ta ainihin kafa hanci ne to wannan tazdiqa liru ru'yahu gaskata mu umma mazuna sallallahu alaihi wasallam barkin da ya gaskata a maulidi mun yi ta bayani ne a cikin addinin musulunci ma sun yi bayani akan maulidi abu na mai kyawu shehu usmanu kodiyo ta game da hullahu bi rahmatihi ya yi bayani ya ce maulidi bid'a ce mustahsana amma yan hala an kulli ma'asiyatin in yayyo hita daga dukkanin aiki na sabu haka nan ma abinci wanda ake dafawa na maulidi shi ma ce bid'a ce mustahsana bid'a ce mai kyawu in ya kasance ba ta kalifi ciki kuma wannan mun yi bayani haka magabata suka tahi irin su ibnu taymiya radiyallahu anhu ya bayani akan cewa maulidi in ya kasance ba wata barna ciki ba hawacin mata da maza ciki bid'a ce mai kyawu abincin da ake da hawa shi ma bid'a ce mai kyawu kuma da magabata su yi bayani wannan ya ce ba Allah malai ina matar da ke sallah amma idan ta yi rukuni ko kuma sujuda sawun ta na fitowa to shi na ma'amalu sun yi bayani akan wasu sawu bai bata sallan mace abinda aka ce kawai wa a adab bi kashfi sadariha

wai ko ana karɓar bayanin likita akan wanda ya riga mutu a cikin magada guda biyu to ba za a karɓi bayanin likita ba ga wannan saboda al'amari na rufafi ko ya diba cewa ne fara mutuwa ba za a yi da wannan ba wanda farka rana ta hito ga subahin ga rakatar fajiri zai fara da subahin sunan shi rakatar fajiri zai fara da subahin bayan ya kare subahin shi kawo rakatul fajiri wannan ita arewa da an karuto an malikin da dallafa an hmm? a ah, yana tambaya akan cewa da aka yi Allahu zatan Allahu zatun la Allah zati ne ba sifa bane abinda ake ce ma sifa abinda bai tsayuwa da kai ne kamar yanzu haske ko fari ko baki kaga fari sifa ne ya safka ga wani zati fari wanda aga jikinka farin nan sifa ne jikinka shine zati to Allah zati ne ba sifa bane abinda sa aka yi wannan saboda kauce ma masaba ta hudawa da Nasara masu awa fululi shi sune hudawa da ittihadi masu cewa Allah sifa ne ya sauka ga Isa don hakan da sai kasance Isa ya zama Allah